بالأمس يستصرخهم قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين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 خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهما امرأتين تقودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أدر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر نجوت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في بيمينك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي أبوه وأفسح مني لسانا فأرسله معي لدى يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى رب ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا أمان على الدين فاجعلني صرحا فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 muna salati ga ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. muna ko Allah sai hada aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaban muna baci daya bayan haka bayan Allah in ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul hujurat wancan mako biyu mun tsaya ne dab da aya goma sha ɗaya inda Allah madaukacin sarki ya karantar da mu cewa wani jama'a maza kasu yi ma wani jama'a maza ba'a ko iski haka waɗansu mata kuma kasu yi ma waɗansu shashin mata iski zai yiwu wanda kake ma iskilin nan ya fi ka a wurin Allah haka kuma ku bar cire zuna da lakabi wanda yake mummunan lakabi haka ciran dan uwanka da mummunan lakabi Allah ya ce mummunan ko koko fasikanci ne bayan imani Allah ya ce duk wanda bai tuba da ban haka ba waɗannan mutane su ne azzalimai cinan wannan karantar da mu ladabbuka cinan hatta waɗansu maluma suna cire suwatul hijarat labubbukan muminai ma'ana ababen da muminai aka hore su cewa su nisance su daga ciki yi ma dan uwanka iski saboda la'alla talauci ko saboda jahilci ko saboda wani abu baka da hanya kai mai iski ma kana takama kafin shi ilimi ne mai yiwuwa ya fi ka ibada kuna fahimta ku ya yi kai kana da ilimi kana da haddace Qur'ani ka iya tafsiri mai yiwuwa an ka kwanta baka tashi ma yana nafila ka gan ka fi shi nan shi ma fi ka nan to haka rayuwa yake ya yiwuwa a ce kai baka da imfani matukan kana mumini to kana da imfani shawar shin kaga Allah ya fifika ya fifika ka da wani abu ba wanda ke nuna kafi dan uwanka ba mai yiwuwa wurin Allah shi ya fika shi yasa izgili ga mutum aikin jahilci ne shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah ya ce mai gaya ma mutanen ka su yanka sa she suka ce mai ya kai Musa za ka yi muna izgili ne she ce a'udhu billahi an akuna min aljahili na neman tsari in kasance cikin jahilai saboda izgili jahilci ne kai ma dan uwanka izgili ko ba wannan jahilci ne saboda me yiwuwa ya fi ka Allah kamar yadda muka karanta haka wala tanabazu bil alqa ku bar cire juna da mummunan lakabi amma ya dace ka cira dan uwanka da lakabi caccawa mai hankuri damo kasan bahaushe na iya ce ma mutum damo saboda hankurinka cewa ne damo ne kun fahimci magana kun san damo dabba ne mai hankuri to kaga irin waɗanda sunan naki ba da su ake ba annabi na cika yana sa masabansa lakabi ce ce ma umar alfaruk a ce ma abubakar as-siddiq a ce ma usman zunnurai a ce ma ali karramallahu wajha to ba wadanga lakabi ne masu ma'ana annabi da kansa ma ana kiransa al'abi to amma lakabin da ba a so da me shi ma baya so shine wala tanabazu bil alqa ka ku cirawo juna da lakabi da me shi bai so ka ce mai gugu ko ka ce mai wawa ko ka ce mai dolo ko makamanninsa to Allah ya ce ku cira juna da waɗannan lakabi haka Allah ya ce bi isa ismul fuso Allah ya ce tir da wannan mummunan suna bi isa ismul fuso tir da wannan mummunan suna shine mai shine sunan da me shi baya so Allah madaukacin sarki ya ce wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun wadanda ba su tuba da barin wangan mummunan suna ba to wadanda su ne wadanda suke azzalumai Allah ka raba mu da zalunci na ganin muka saya za mu tashi dabda aya goma sha biyu ya yi walladina amanu shtanibu kathiran min dhann na'am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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نعم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نعم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نعم أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض نعم. والله بصير بما تعملون na'am ina ga waɗanga ayoyi suka saura a cikin wanga sura za mu karanta su a gurguje Allah madaukacin sarki ya ce ayi walladina amanu ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نعم واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله مدوكة سيئة أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني ijtanibu kathiran min adh ku nisance abu mai yawa na zato ijtanibu ku nisance ya ku waɗanda kuka yi imani kathiran abu mai yawa na zato Allah ya ce inna ba'da ni ithu lalle shashin zato laifi ne Allah madaukacin sarki ya ce me wala tajassasu kar ku binkice laifin juna wala yaktab ba'dukum ba'da kashashi yayi dan ya aibanta dan uwansa shi shine yi da mutum bayansa wala yaktab ba'dukum ba'da ai shashi kai ya aibanta dan uwansa insha Allah ce a ahdukum an ya'kula lahma akhihi maitan shin dayan ku na son ya ci naman dan uwansa yana matacce Allah ya ce fakaritumu she su kuka yi caman yin haka to me yasa zaka ci naman dan uwanka bayan sa insha Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim Allah sarki ne mai yawan amsan tuba ga bayu rahimun kuma mai tausayin bayu ne na ta mufanci ayan haka ayan yake a kwance in muka koma muka kalli ayan kallo na biyu ishtanibu kathiran min adh ku nisance dewa daga zato me ake cira zato zato shine ka fadi abu ko ka lissafa abu ga mutum ba da dalili ba ba da qara'id ba kuna fahimta misali mutum ne ya yi magana kuma musulmi ne akwai ihtimali cikin magana ya iya zama mai kyau ne ya iya zama ba mai kyau ba ne. to matukan musulmi ne mutumin kirki shekaru ka doki maganarsa kan abu mai kyau kakka ce ina zato haka ya ce baya ta kyau za ta muna fahimta shine ishtanibu kathiran rabbi na dhann maluma suka ce a zan huwa ma yatawahhamuhu al-insan fil ghaibi biduni ilmi shine abinda kake tunane kake zato a boye ba da ilimi ba ai rigar da ya sannan na sata ne ai da yake wuce wannan da ka gansa da yariyar nan aifan kansa ne kun baka da wani dalili na ta muna fahimta to wan shine zato to Allah ya ce ku nisance yawancin zato saboda shashin zato mana mafi yawan zato ismun zunubi ne saboda kana lalaba ne cikin dufu kuma ba wanda ya san gaibi shi Allah ko ba haka ba saboda shi duk abin da baka da ilimin sa in ka gani to kanka gaskata na ta mura fanta wan shi ake cira adwannu zato abin da baka da ilimin sa amma shi zukiyanka ya kada maka ya ce abu kaza kaza ne shi yasa sufiyanu al-thawri yace zato iri biyu ne daya zunubi ne daya kuma ba zunubi ba akwai zaton da shi yasa Allah ya ce inna ba'da dhanni ismu shashin zato laifi ne kenan wanda nuna wani shashin zato kuma ba laifi ba ne ko ba haka ba mashayin jiya mai shan jiya kullum buguwa yake she ka zo ka gansa biya ba ya gi ka kwalba she ka ce a ah, jiya yake sha baka yi laifi ba ko ka yi laifi baka yi laifi ba saboda zannun ne bil qara'i kai zato ne amma da karina da dalili kuna fahimta magana amma wanda baka san shi ba da laifi sai ka gansa da wata yariya baka san sa da zai sai gansa da wata yariya to nan gan kai zato kace yana bin mata ko farkansa ne wanga laifi ne amma da mutum ne an san sa da sabon Allah da zina da bin ma shi ka gansa da wata yariya shi kai zato to kaga wanga zato ne bil qara'i tun da ma aikin sa ne kuna fahimtar magana haka al'amari yake amma wanda ba a san shi yasa mumini in idon ka ya gani shi ka ce ma idon ka kan yaki baka gani ba in kunnin ka ba ji shi ka ce wa kunnin ka a'a ba haka ba ne. kai ne baka ji da kyau ba saboda me yasa baka son ka je ka fada a cikin me cikin zato inna ba da zanni isu shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadis. shi yace wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabagadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana annabi Muhammad yace na hane ku da zato fa inna dhanna hadis kun ga zato ƙaryan magana kenan yawancin zato ƙarya ne wala tahassasu ce Qur'ani kuma yace me wala tajassasu at-tahassusu wa tajassusu bi ma'ana wahid ku zama wala jassasu. kan ku bincike laifin juna wacin nan da ya ce wani aiki ya yi samu kudi tajassusi shi ke nan da ya ce ai bai wani aiki ce ka gane ina ya samu kudin ina ya ce kakayayyar wadanda ta tajassus da tahassus aljis shi shine ta tajassus ma'ana kar ku binkice laifin juna na ta muna fahimta Allah madaukacin sarki ya ce me kar ku binkice laifin juna kar ku yi tajassusi kar zama zama siyadin mutum kana son ka gane ya yake rayuwarsa ina yake aiki wai wani mutum ana dangana shi da saidina Umar amma ba mu san ingancin maganan ba wai wani sarki ne ya zo wani jida ana shan jiya shetu mai shiga cikin gidan yace na kama ku kuma zan yi muku bulala she shugaban mashayan yace to sarki akramakallahu mu laifi dai muka yi ai kai laifi uku kai ya ce wani laifi na ya ce mu laifinmu shi ne shan giya amma kai Allah ya ce wala ta jassasu kan binkice mutane binkice ya kawo ka ka zo ka tuba ka shigo ya ce na biyu laifi na biyu wadda hulul baba min abu abiha in za ku shigo ta kofa ake shigo, ba za a tumo ba ne kuma kai ka shigo ka tuma laifi na uku da kai Allah ya ce 'Kan ku shiga she yi sallama kuma baka yi sallama ba idan mu a kama mu da laifi dai kai ma a kama ka da laifi uku wala tajassasu kagan kan ku yi tajassusi ba a son ka binkice dan uwanka ina ka samu ya yake yana jinin shinga ya yi sai plot ga ku duba kullun shi ya sa sabon riga ku duba ya sai mota musulunci bai son me a'a nahnu nahkumu bizawair wallahu yatawalla sarair mu muna hukunci ne da mai saidina ali umar yace wanda ya nuna muna shi mutumin circi ne shi mai da shi mutumin circi in ka nuna muka na kai mutumin banza ne shi mai da ka mutumin banza abin da ke boye na Allah ne Allah zai hukunta kuna fahimta wala yaqtab ba'dukum ba'da ka ya aibanta dan uwansa alghiba me ake nufi alghiba annabi muhammad da aka ce mai malghiba me cin naman dan uwanka yace zikruka akhaka bima yakra ka ambace dan uwanka da abin da yake cama Shi ne giba shi ne cin naman juna shi ne yi da mutum bayansa Allah ya ce ka koyi haka dan uwanka na laifi ba za mu koma base bane a sha fes ana santi ai wani kaza ne wani kaza ne a'a za a kirawo shi ne wani mun ga abin da kai bai dace da kai bai kamata kai ba ya kai na san muna fahimta amma a koma jehe a kawo faranti a aji a kakkasa naman wanya ce kaza wani ce kaza ne wanya to shine giba shine yi da juna Allah ya ce ya haka a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zikruka akhaka bima yakra ambaton dan uwanka da abin da yake bi, chama Ce wani sahabi ya ce to in kana fi akhi ma aku abinda nake fadi game da tonku yana tare da shi annabi ce ai shi ne giba yi da shi kenan tun da dai ka fadi maganan bayansa annabi ya ce in abin da ka fadi game da shi baya nan to ka yi mai giba in in abin da ka fadi ba halinsa ba ne to lokacin ka yi mai ne ka tuhumce shi ka yi mai ƙarya kenan na ta muna fahimta kenan ka'idan musulunci shine in mutum ya yi laifi ko mai laifi ba za a zauna beji ba ne ana cin sa, a za a cirawo sa a yi mai nasiya ne wala yaqtab ba da. sha Allah ya ce a ahdukum an ya'kula lahma akhihi maitan Kamar Allah ya kwatanta dan uwankan nan da kake cin namansa bayansa kaman ya mutu ne she kana cin namansa Allah ya ce faka hitumu da za a kawo naman dan uwanka gawa a ce ka ci Allah ya ce ka ci haka to kai da ke yin kake cin naman ko kana magana dan uwanka bayansa to kaman kana cin namansa a bayansa kamar kana cin namansa matacce ne na ta muna fahimta ku duba kalima riban ka. yadda Allah ya kai matuka cikin hani insha Allah ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ce ce me akhi be ce lahmal insani ba kuna fahimta shin kana son ka ci naman dan uwanka bai ce naman mutum ba kana son ka ci naman da saboda dan uwa kake tausayi yafi kowa sha Allah ya ce dan uwanka kuma da ya ce dan uwan kuma ka duba balagan shi ce kuma mamaci dan uwanka kaninka wanka kana son sa amma kana tausayin sa ke fi kowane lokaci shine lokacin da yake kwance mutu ko ba haka ba shi kai da ke cin naman dan uwanka bayansa kaman mamaci ne kai da ke magana dan uwanka bayansa kaman dan uwanka ne da ya mutu ya zama gawa kana cin naman sa insha Allah madaukacin sarki yace ku ji tsoron Allah Allah sarki ne mai amsan tuban bayu David da kuka aikata ba ku sani ba kafin ayan ya sauka rahimun kuma mai tausayi ne Allah ka tausaya mu insha Allah ya ce me أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نعم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم Kafin mu je gaba ayan da muka karanta yana nuna shi dan uwanka ba shi nan haramu ne kai yi sa bayansa, ko haka ne ko baka ba in ma wani abu ne cirawo sa ka gaya to she maluma suka yi istisna'i waɗansu ababe da waɗannan ba a ciransa cin nama ba a ciransa gima Shi ne na farko wanda ya cuce ka kana son ka kai karansa wannan bacin nama ba ne misali muna zaune shi ka zo ka ce malam wurinka na so almajirinka wani ya zo in bashi bashi kuma shi na bashi wallahi muna ganin juna Ibrahim abbas ni na aza ko mumini ne ashe fasiki ne yanzu na kowane sama bai bi ya yi min kada ya yi min kada ya yi min kada na kawo maka kara kaga ka yi maganansa bayansa amma ba riba ba ne kun fahimta magana wai ya fita ciki na farko kenan na biyu gaba dai kawai shekazo wuri na kace abdulkadir ya zo gidana yana neman mata kuma ibn abbas muke haduwa kuma na na san malam kafi ni sanin shi me kake gani game da shi ce eh ai sa uku ai kuma buga mata ko me ba da kudin abinci kun fahimci magana wai wanga kuma ba shi cikin riba ba ku gane ba mun samu nawa kenan saboda lokacin ga na boye mugun halinsa don haka je gaba maka ka ci ne mi ko cikin ce malam ya cuce ni maluma suka ce wanga kun ba shi ciki na uku ka fadi halinsa saboda macuci yana cuta kai ya je ya cutar da musulmai kuna fahimta misali Malama suka ce mutane ne sun kosa cikin sabon Allah har suka zauna bezi ma suna fira ai jiya da dare yariya kada na gama da ita wani kada na yi kada wani kada na yi kada to daidai ne shugaba ya saya kan mimbari yayi magana irin waɗannan mutane saboda hadisance su wannan kuma ba a kiran sa giba kun fahimta a'a mutum ne ke da lakabi na fudu na karshe mutum ne ke da lakabi da aka san shi da shi she ka faɗi wannan lakabi kuma lakabin na kasa ne gare shi amma an san shi da shi wannan kuma ba riba ba ne ka ce malam guntu kaga kalmar guntun ga da ka fada giba ne ko ba giba ba amma da shi aka san shi shi ka fade shi malam guntu wai kamar malam famfarewa ka ji wani abin da ya faji misali saboda la'allan kace Dawudu ba a ganewa kace malam Dawud ba ga amma fanfaye wanga la'alla wani zagi ne ko wani batun banza ne ko wani abu ne to amma haka aka san shi da shi in ka faɗi haka kuma ba a ciran saki ba. wallahu alam kamar misali a ce mai mai kafa daya al'amash al'a'araj cikin maluma hadisai akwai al'amash akwai al'a'araj malam mai kafa daya kuma malamin hadisi ne kaga ka faɗi haka ba kana aibanta shi bane saboda shi aka sanci da shi ina ta muna fahimta wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim insha Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نعم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند عند الله أتقاكم نعم إن الله عليم خبير يا أيها الناس يا متاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى mun halice ku ne daga namiji da mace ai daga adam da hawwa'u kuna fanta ku ai asalin ku daga mutum biyu ne min zakarin daga namiji shine adam wa unsa da hawwa'u mace waja'alnakum she muka sanya ku shu'uban al'ummomi sha'ab na ta muna fahimta jamu sha'ab wa huwa al'adadul kathir minan nas shine jama'a shu'uban kenan muka sanya ku shu'uban muka sanya ku al'ummomi daban-daban wa qaba'ila muka sanya ku kuma kabilu daban-daban kaga afirka al'umma ne ko ba al'umma ba europe kuma al'umma ne ko ba al'umma ba asia kuma me al'umma ne Gulf al'umma ne to cikin afirkan ga shu'uban ga al'umma shi aka sa kaba'i aka sa kabilu daban-daban gane kabila nawa muke da shi nawa eh 46 muna da kabilu dai-dai-dai 46 ya fi wani wai ya fi to Allah madaukakin sarki yace muka muka ku shu'uban al'umma kaga ganan ga al'umma ne she qaba'ila she Allah ya sa kabiloli daban-daban ga dagomba ga gurinshi ga manfurshi ga asanti ga fanti Waɗanga duka kaba'ila ne kuna fahimtar magana Allah ya ce ni Allah ni nayi muku haka ja'alnakum shu'uban muka sanya ku al'ummomi daban-daban Ghana al'umma ne Togo al'umma ne Benin al'umma ne cikin al'umman kuma wa qaba'ila she muka sanya kuma kabilu kuma daban-daban lita'arafu me yasa Allah bai sanya mun asali tun Adam har Hawwa kabila ɗaya ne Allah ce lita arafu saboda ku gane juna wane iyayen sai gane ashe mu da su duka gari ne muka fito wane iyayen sai ya je ashe mu ne Allah ya yi haka ne lita'arafu ku gane juna ba saboda ku yi alfahari da juna ba ba saboda ku ce kabila na ya fi kowa ba a'a mun yi haka ne litarafu. wai iya yi sa, an gane nof ya fito wai iya yi sa, an gane ba dan kasa ba ne wai iya yi halshensa lita'arafu saboda ku gane juna inna akramakum inda layi atqakum Allah ya ce mafin daraja a wurin Allah shine atqakum shine wanda ya fi tsoron Allah kuna fahimtar karatu kenan wannan karantar da mu ashe wani kabila bi wani kabila ba an yi kabilu ne daban-daban saboda a gane juna <coughs> kan kabilan gai ce ya fi kabila kada a'a wani abu dai ne kabila kada ya riga ya kabila kaza tun shiga musulunci kabila kaza musulunci ya zo wurinsa gabanin kabila kada. kabila kada musulmai na da yawa ya fi kabila kada. amma dukkansu uwa ɗaya uba ɗaya ne na ta muna fahimta dukansu asali ɗaya ne annasu min jihati tamfili a abuhu mu adam wal ummu hawwa'u Allah ya ce malami ya ce mutane wurin halitta su duka ɗaya ne ko ba haka ba ba wanda ya fito sama ya sauko ba wanda kuma ba jini da nama aka yi shi ba ko ba haka ba baban su adam uwar su hawa fayyakun lahum min aslabihim nasabun na bihi fattinu wal ma'u in dai kana da wani asali da zaka buga kirji da shi asalinka ne ruwa da kasa kuna fahimta mazabar mai ruwa da kasa ka yi shi dogon bai ma haka ne asanti ma haka ne bai ma haka ne daga amerika bature ma haka ne kowa ne asalinsa dai ne kenan inna akramakum lahi atqakum shi yasa Allah madaukacin sarki yace inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu kenan Allah yayi mu maza da mata yayi mu al'ummomi daban-daban yayi mu kabilu kuma daban-daban saboda mu gane juna inna akramakum lahi atqakum shi yasa annabi Muhammad yace cika hadisi wanda muslim ya ruwaito inna allaha ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahad annabi yace mu yi kaskatar da juna ayi tawadu'i kan wani ya nuna yafi wani kan wani ya nuna ya daukaka yafi wani a'a dukkan mu dai na ta muna fahimta ko wani kabila bai fi wani kabila ba ce dai aiki zai sa ka fi an ya ce kabila kaza da musuluncin suka zo sun taimaka ma annabi kabila kaza ba su taimaka ma annabi ba ce mu ce kabila kaza ya fi kabila kaza ko ba haka ba amma kuma aka zo fardan ko kabilan kama shine shawa. she kai baka aiki da abin da annabi ya zo da shi ba she bakin mutum ya aiki da abin da annabi ya zo da shi ya fi ka aiki na ta muna fahimta inda akramakum indallahi atqakum shi yasa annabi Muhammad yace arba'un fi ummati min amri jahiliya annabi ya abu fudu cikin al'umma na aikin jahilci ne al bil ansa al buga kirji dame da danji danji na yafi kaza kabila na yafi kaza ai mu ba wanda ya kai mu annabi yace duk wanda bai bar shi ba jahilci duk wanda bai bar shi ba jahili ne kabila na fi kabila kada kabila kada bai aure ba kabila kada wannan na da yawa cikin mu wannan na da yawa cikin mu gwamma ma gane gane dai alhamdulillah in ka koma kaman su Niger, Somali, to bala'i kenan eh Mali Niger. kai da baka cikinsu su baka mata ko bahaushe ya baka mata kaga ba tabari kaga gawo kaga bahaushe kaga filani mutanen ga kai akwai magana dai mutane fudun ga akwai magana filani ha ko bin kai ce kai kai wai kai bagwari ne sai ce on oh, mere jana wai kai mere jani eh bahaushe kuma ya ce kai bagwari ne kuna fahimta ko ba bawe kuma na da abin kowane kabila akwai ba wai wadanda kawai ba ne kowane kabila ko min ka shace kai ai shi to annabi muhammad wai wannan jahilci ne jahilci ne alfaharu fil ansab wa ta'nu fil ansab kuma da kuma gu zagin danci wanga alfahari da danjinku da kuma zagin danji wani iri ne cewa ne ne ce kai kuma ta shi ba mu ba shi aure kuna fanta kaga da ka ce kafi kowa baka sa wurin bawo she kuma ka zage wanda kake nuna kafi shi shi ma jahilci ne wal istifta wal istisqa bin nuju shi ma jahilci ne istisqa bin nujum ka san mutanen da da tawaru suke buga kasa da shi da tawaru tawaru suka fito za shi kuma shi tawaru suka fito ta kuma shi ke ce me tafiya amma in sun fito ba shi ce akwai sa barin ji. annabi ya ce jahilci ne wanne ya inda al-maut da kuka wurin mutuwa shi ma jahilci ne Allah ka raba da shi <coughs> amma musulunci bai hana ka gane danjinka ba ka gane irinka ka gane kakanninka bai hana ba ina ka fito wani jina ka fito wani kabila ka fito ya sunan kakanninka bai hana amma alfahari da su ya hana kuna fahimta annabi muhammad ya ce ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamaku ku koye ku gane danjinku ka gane danjinka ka gane kakanninka ka gane familinka da shi za ka iya ka hada zumunci wa zai ya ambata mini sunan kakansa guda guda goma na ku subhanallah to ni na iya ceya da maka sunan kakanni na 25 ishirin da biyar wallahi ishirin da biyar muhammad umar umar abubakar abubakar suna suna dawa dawa sayar sayar ibrahim ibrahim kasim ga suna har ishirin da biyar eh dole ya kamata ka ganta Allah mumin an sabiku ku gane danjinku shi zai sa ku iya ku sada zumunci to baka san danjin ka ba ya zaka yi ka sada zumunci abinda aka hana shine alfa'ari da danci ni ba wanda ya kai ni shi aka hana amma ka gane dangin ka. yanzu da da na ambace kakana daya biyu na uku she wani ya zo she ce ni family ka ce wani gayi she shi ma ya ambace kakansa biyu uku na hudu she muka hadu shin ga da danji na ne ya kun fanta waga saboda shi cikin tarihi karanta sira ma shi a ce abubakar da annabi sun hadu danji na uku ko kakanni na uku in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha da adhaba ankum ubiyata aljahiliya wa fakhraha bil bil aba almu'min taqi wa fajirun shaqi antum banu adam wa adam min turab yace ku yani allah ya tafiyar da girman kan jahilci akan ku ka ku nuna irin alfahari na jahiliya da kuma alfahari da iyaye mutane iri biyu ne muminin tafi da kuma fajirin shaƙi mutane iri biyu ne mumini mai tsoron Allah da fajiri kuma da bai tsoron Allah kawai ya kare Allah ka fahimtar da kenan hikiman da Allah ya sa ya yi mu kabilu daban-daban saboda mu gane juna Allah ka fahimtar da insha Allah ya ce قالت الأعراب آمنا نعم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم تلهكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم الله يجي وقالت الأعراب آمنا الله يجي الأعراب مزون مزن ما سزما كوي شين الأعراب اسم جنس لبدو العرب ismu jins libadiyul arab Isimi ne na jinsi ga mai zama kauye wahiduhu a arabi shi Allah ya ce masu zaman kauye dalilin saukan wanga aya waɗansu larabawa da ke kusa ga madina da ake cira banu asad su annabi bai yake su ba wani shekara nan yunwa kawai suka tattara kayansu suka ce mu je madina mu musulunta tun daga annabi yana samun nasara yana samun nasara kafin ya yake mu ya kamata mu je mu musulunta suka kwashe juna suka zo suka musulunta she suna gaya ma annabi ai mu mun fi kowa mu ba yake mu ba ba tilasta muna ba mun zo muka yi imani shine Allah yace qalatil a'rabu amanna Allah yace mazaman kauye suka ce amanna mun imani kul kace ce musu ya kai annab Muhammad lam tu'minu ba ku yi imani ba walakin amma annabi gaya musu kulu gaya musu aslamna gaya musu kun mika wiya shine kun yi kalmar shahada amma ba ku me ba ku yi imani ba falamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zukatan ku ba kana fahimta har yanzu imani bai shiga cikin zukatan ku ba in ka zo ka fassara in dai imani ya shiga cikin zukatan ku to wa in tuti'ullah wannan lokaci za ku yi ta'a ga Allah wa rasulihi da manzonsa kun fahimci karatu fassara biyu ne walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum hai har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ba duk da cewa ku yi imani a in imani ya shiga cikin zukatanku in Allah wa rasula za ku yi biyayya ga Allah da manzo wala yalitkum min ama, min a'malikum shay'a ko ba abin da zai rage a cikin ayyukan inna Allah ghafur Allah mai yawan gafara ne rahimun mai tausayi ne na ta muna fahimta ku duba ayan ga kallo na biyu Allah ya ambace imani ya ambace musulunci ko ne an tsakanin al-islam wal iman ne maluma suka ce duk inda kaga aka ambace imani da musulunci to imani daban musulunci daban duk inda kaga aka bambanta su to wannan iya dokan wannan dokan wa. kun fahimta magana ma'ana الإيمان والإسلام من الألفاظ التي التي إذا اجتمعت ألفاظها افترقت معانيها malama suka ce duk lokacin da musulunci da imani suka haɗu to manansu zai bambanta izaftarakat yakunani ma'an yani ma'anihima wahid in suka rabu manansu na iya zama ɗaya. kamar nan qalat al-arabu ko larabawa kai suka ce mun yi imani sha Allah ce kullum tu'minu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ce nan me ake nufi da imani nan me ake nufi da islam islam ne nan ga abin da ake nufi al'amalu zahira ayyuka waɗanda suke bayyanannu shine kalmatu shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulillah ko iqamis salat ita'i zakat ko saumu ramadan hajjul ta alharam kaga waɗanga ayyuka duka bayyanannu ayyuka ne ko to shine islam al-iman shine a'malul qulub al-batina shine ayyukan zukiya waɗanda suke bai boyayyu da ba a san su ba al-iman bil ghaib imani da gaibi boye yake ko bayane yake ba ku amsa ba imani da gaibi boye yake ko imani da manzanni boye yake ko ba boye yake ba imani da littafai boye yake ko ba boye yake ba to wadanda su ake cira imani amma in suka hadu in suka bambantu ga musulunci ga imani she imani ya doke am she musulunci ya doke khas na ta muna fahimta saboda shi waɗanga larabawa da suka ce suka yi imani insha Allah ya tabbata ku imani kun mi kun mi kawiya qulu aslamna a lokacin da imani ya shiga cikin ku za ku bi Allah ku bi manzo kuma ba abin da zai rage a cikin ayyukanku Allah madaukacin sarki yace inna Allaha ghafurur rahim muje gaba المؤمنون الذين آمنوا لم يرتابوا نعم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نعم أولئك هم الصادقون الله يجي إنما المؤمنون كوي مؤمنين سوني الذين آمنوا بالله ورسوله سوني ودن سكي إيماني دا الله دا منزوب thumma lam yartabu sa'annan ba su yi shakka ba ba su yi kwankwanto ba wajahadu bi amwali suka yi jihadi da dukiyansu wa anfusihim da kawunansu fi sabilillahi akan hanyar Allah kaga amma musulmi shine wanda ya ce la ilaha illallah baya zuwa wazi musulmi ne baya kula da ciyar da matansa musulmi ne ana neman taimako baya ba musulmi ne amma wanda ya yi imani bayan musulunci eh Allah yake mai thumma lam yartab bai yi kwankwanto ko ɗaya ba da abin da ake gaya mai wajahadu bi amwali yayi jihadi da dukiyansa wa anfusi yayi jihadi da kansa yana bada dukiya yana zuwa wa'azi yana zuwa karatu yana zuwa sada zumunci ula'ika humus sadiqun to waɗanga su ne masu gaskiya game da abin da suka fadi na musulunci Allah ka fantar da sha Allah ya ce ne qul atu'allimuna Allah bi na'am والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم والله بكل شيء عليم قل كجي مسياك النبي محمد a tu'allimuna Allah bi dinikum kuna sanar da Allah da addinin ku kuna sanar da Allah cewa ku kun musulunta wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard alhali Allah ya sa abin da ke cikin sammai yana ya sa abin da ke cikin kasai wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai na muje gaba أن أسلموا نعم قل لا تمنوا علي إسلامكم نعم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين الله يمنون عليك أن أسلموا ودنقا لا kauyen كوي suna yi maka guri suna yi maka gori cewa sun musulunta suna alfahari suna nuna gamunan mun musulunta ba da yaki ba ba da tilasawa ba kun ka ce musu ya kai annab muhammad la munnu alayya islamaku kar ku yi mini gorin musuluncin ku balillah cewa Allah ya munnu alaikum an hadakum lil iman Allah ya cancanta yi muku gori saboda ya shiryatar da ku zuwa ga musulunci Allah ke da falala a kanku ba ku ke da falala a ku ba ko ba haka ba saboda Allah ya shiryar da ku to Allah ke da iko yayi muku gori in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke saboda Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama ko ba haka ba Allah shi ke shirya saboda shi kai da kawaye gari ka shirya kakka yi alfahari kakka yi gori, mu kaza ne mu ahli sunna ne mun fahimci gaskiya a'a ka gode ma Allah da ya shiryar da kai kaka alfahari cewa ni tun da na tashi ni bai yi da'a ba tun da na tashi ni bai yi kaza ka gode ma Allah da ya sa tun da ka tashi ba kai bid'a ba ba abin alfahari ba ne abin godiya ne saboda shi ku kuma larabawan ga dauka zo kuna gori a'a ya kamata ku gode ma Allah da ya shigar da ku Kanzu haka ka zo masallaci an yi karatu an yi sallar maghrib an kare an zauna ana ka ba abin alfahari ba ne abin godiya ne ko baka gane ba saboda shi ka gode ma Allah da ya shiryar da kai akan bi akan musulunci inde da gaskiya ka kisha Allah ya ce ne inna Allah lalle Allah ya alamu ghaibas samawati wal ard Allah shi san abinda ke boye a cikin sammai da kasa Allah ya san abin da ke sama Allah ya san abin da ke kasa ba wanda ya san shi Allah malaminka bai isa ya san abin da ke cikin sammai ba malaminka bai isa ya san me ke cikin kasa ba me zai same ka ba wanda ya san shi Allah shi kade mafatihul ghaib khams la ya'lamuhunna illa Allah thumma tala inna Allah indahu ilmu sa'a عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام نعم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نعم وما تدري نفس بأي أرض تموت الله إن الله عنده عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut mafatihul ghaib khams taskokin gaibi duka biyar ne ba wanda ya san su sai Allah shi annabi ya cira ya karanta aya inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shike da ilimin kiyama yaushe da kiyama ba wanda ya isa ya sani shi Allah annabi da kansa bai sani ba sai dai alamomi aka nuna mai wa yunazzilu al-ghaysa Allah ke saukar da haɗari. wani wali ya ce za a saukar da haɗari ta ce karya yake yi wa ya alamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin ma'aifan mace wa matar da nafsun ma za ta ci bugada rai ba ta san abin da za ta aikata gobe ba ko ba haka ba Allah masani ne khabirun mai ba da labari saboda shi shi Allah madaukacin sarki ya ce inna Allah indahu ilmus yani Allah shi ya san gaibi da ke cikin يسن da kasa wallahu basirun دكسا والله Allah mai ganin abin da kuke aikata ne ya ba ku labari kuma abin da kuka aikata Allah ka samu aikata alheri Allah ka samu nisanci mugu abin da bai da cewa Allah ka samu nisance shi muna gode ma Allah da ya nuna mana karshen wanga sura alherin da ke cika Allah ka bamu inda muka yi kuskure Allah ka ciyaye mu Allah ka yafe mu na kurakuran mu abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna za mu saya nan shi sa mun mako Allah ya kai mu muna ku Allah Allah ya kabi ibadun mu kurakuran mu Allah ka yafe muna za mu saya nan sa'an nan mu kai ga tambayoyin akwai tambaya amma kafin mu kai tambayoyi za mu bar a cire sallah na akwai tambaya na a taimaka fi sabilillah taimakon masallaci في سبيل الله نعم نعم نعم نعم Eh, tambayan bawan Allah wai mutum ne ko shi ne kowane lokaci yana sallah shiga cikin sallan nan yana fidda hawaye me an wannan fidda hawayen nan ina matsayinsa to fidda hawayen iri biyu ne dukansu kuma kana da lada ciki fidda hawaye kana sallah iri biyu ne dukan kuma akwai lada iri na farko shine mutum ne yana sallah yana kudurta girman Allah da karanta ayoyin Allah da girmama waɗannan ayoyi izazukir Allah wajilat kulubu she kaga yana kuka wannan daidai ne kana da lada kuma haka ake so na biyu shaitani na iya imma mutum har ya zo kana sallah yana ka. haka ga kana kuka shaitani na iya kai ma mutum wuri shi ma in ka daje kai abinda abin da shaitani bai so shi ma kana da dada na ta muna fanta na biyu yawanci ba ku san shi ba shaitani na iya mamaye mutum har ya kai in kana sallah kana jin zafi kana fargaba hankalinka ba shi kwance to wannan ma shi ma in ka masa kai abin da shaitani bai so har kana hawaye shi ma lada ne wallahu alam Allah ka fahimtar da na mafalki wani abu da mafalkin nan yi cikin mafalki mutum na wai falko mafalki shin mafalki na da tasiri cikin rayuwarmu na ta haka ne akwai wadansu mafarki yana da tasiri cikin rayuwarmu akwai wadansu mafarki bai da wani tasiri cikin rayuwarmu mafarki iri uku ne khulasan magana annabi muhammad ya ce in kai mugun mafarkin ka tashi ka nema tsari ga allah allah ina roƙon ka wanga mafalki da na allah ka ciyaye ni ka tsare ni ka busa sai ka tofa ko ka shafa a ka na dama kaka koma kowa annabi ya ce bai cutar da kai mafalkin cuci ne shi ma haka kai ka tofa annabi ya in za ka fadi ma ka fadi ma mutumin circi abokinka da bai hasadan ka gaya gaya mai za ta muna fahimta amma kai ya kasance kowane mafalki kana so a fassara maka ai maka bincike malam na yi mafarki kaza a bani fassara in ya ce bai sani ba zai nema wani malam ya ce bai sani ba ya nema a ba dole ba ne maluma suka ce mafarki iri uku ne akwai na Allah akwai na shaitani akwai na zamani kuna fahimta maluma suka ce mafarkin Allah shine mafarkin da kake yi sulusul lailin akhir ka kwanta da alwala daga makamanninsa sai ka ga kai mafarkin wani alheri ko wani ya maka wani mafarkin alheri kuna fahimta eh ka iya kai baka san hawa baka san sauka wani yayi yi maka mafarkin alheri kuma abin ya faru wannan na Allah akwai na shaitani shine mafarkin da shaitani ya iyaka ka je ka kwanta ka ga mutum na kuwa ko ga mutum yayi yi mafarki ya mutu ko ya je makabarta ko layon ya taushe shi ya yi mafarki yana ci da haƙoransa wanda duka na shaitani ne ta muna fahimta ku annabi muhammad ya yi sallah su bayan ya juya bayan ya kare azkarinsa yana ce masahabai yi mafarki jiya ya bani labari in fassara mai wata rani ce wani ya ce annabi na yi mafarki mafarki na na yi mafarki ne ina tafiya kaina ya faji ya fita ya faji yana gudu ina binsa ban kai gare shi ba ballacin kama annabi ya ce wasan da shaitani yayi da kai nan kaka ko muna na shaitani kuna fanta ku akwai kashi na uku shine mafarkin zamani abinda ke hankalinka abinda kake tunani kaga wata yariya zongole wai tana canji tana da kudi kana son ka aure ta kullum ka je ka kwanta je kai mafarki abin ka aure ta kana son ka je America ka je ka yi mafarki ka je interview an baka visa kana fahimta magana eh me noma ne yayi mafarki ya sa ya sa albasa gonan ya fito eh waɗanda duka mafarkin zamani abin da ke hankalinka ne sau nawa kana mafarki ka samu dola ta waɗanda duka mafarki zamani ne Allah ka kare mu abin da muka faɗi Allah ya sha mu jima yake da shi